الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a karatun jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan babban masallaci a yau 8 ga watan ramadanin shekara 1440 bayan hijira wanda kuma shi ne goma sha sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna karatu a cikin suratu tauba yau za mu tashi a aya ta talatin da takwas, in Allah ya yarda Allah ya mana muwafaka Allah ramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقب نظرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا ولن دسكي إيماني ما لكم ما يسامكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله idan aka ce da ku ku fito domin jihadi a tafarkin Allah isaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyin jiki wato ku yi ƙasa ƙasa da kasala aradaitum bil hayati dunya min al-akhirah shin kun zabi wato rayuwar duniya ne sama da lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ai jin daɗin duniya ba komi ba ne in an kwatanta shi da lahira sai dai ɗan kaɗan illa tanfiru idan ba ku fita ba yayin da aka ce ku fitan don jihadi kuma azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai raɗaɗi wa yastabdil qauman ghairakum kuma Allah zai canza waɗansu mutanen daban ba ku ba wala ta tadurruhu shay'a kuma rashin fitanku ba zai cutar da shi ba da komi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuwa mai iko ne akan dukkan komi ubangiji madaukakin sarki cikin ayoyin da zamu karanta a yau dukansu suna magana ne akan kwadaitar da muminai akan duk wata harka da ta shafi addini da ta shafi wato sadaukarwa domin hidima wa addini domin aiki na Allah da ɗaukaka kalmar Allah to wannan ya zama dukkan musulmi dukkan muminai suna da hannu a ciki sai dai wanda yake da uzuri uzuri na shari'a amma in ba haka ba kowa dole ya ba da ƙarfinsa da dukiyarsa da lafiyarsa da tunaninsa da hankalinsa da duk abin da zai iya domin hidinta wa addini domin yin tafarki domin yin aiki na jihadi don gwagwarmayar ɗaukaka karmar Allah to shine Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani malakum ai ma sha'nukum ko ma bikum wannan tambaya ce wato istifham ne inkari me yasa haka ne idza qila lakum munfiru fi sabilillah ai idza qila lakum ukhruju lil jihad fi sabilillah li i'la'i kalimatillah me yasa me ku lokacin da aka ce da ku a fita isaqaltum ila al-ardi ay tabata'tum wa takasaltum ila al-ardi me yasa sai ku kuma a lokacin sai ku yi nauyin jiki sai ku yi kasala sai ku yi kasa da sai ku yi kasa a gwiwa an gane ko shine ma'anar isaqaltum ila al-ard duk da cewa asalin kalmar tasaqaltum ne sai aka yi ibdalin wannan ta din ya koma wannan hamzatul wasl isaqaltum ila al-ard ma ana yin haka a larabci wa iz qataltum nafsan fatadara'tum fiha ta kace fadara'tum fiha qalu tayyarna bika ay qalu tatayarna bika ko tatayarna bika don haka isakaltum bi ma'ana tasaqaltum sai ku nauyin jiki tasaqala in mutum ya zama jikinsa ya yi nauyi ya kasala ba zai iya komi ba sai ku zama ragwage ilal ard bi mana miltum ila sukuni fil ard sai zama kun fi ba da karfi akan ku zauna a gida ku more kada ku fita kada ku sha wahala kada ku je haɗarurruka da suke ciki akan dukiyoyinku da rayukanku da jinannakinku da lafiyarku wannan shine ma'anar ittakaltum ila al-ard sai Allah yake tambaya a raditum bil hayatid dunya min al bi ma'ana a athartumul hayatid dunya ala al-akhirah yana nufin cewa kun fifita duniya kenan akan lahira da zai sa daɗin duniya zai sa ku manta da yin gwagwarmaya a tafarkin Allah da zai iya sama muku lahira bayan kuma wal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi tafi alheri tafi wanzuwa wal akhiratu khairun laka min al ula lahira tafi maka akan duniya to me yasa ku kuma kuka yi haka shin ya nuna cewa duniya ta fi muku lahira ne ai ku sani fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ai ma lazzatul hayati dunya bin nisbati li mata'il akhirati illa hatir illa shay'un yasir qalil sai dai dan kadan ne kawai in ka kwatanta duniya da lahira ba komai bane bai wuce irin kwatantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a cikin hadisin da imamu Muslim ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dan yatsan sa haka yace mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji bima tarji in mutum yana so ya kwatanta duniya da lahira duk duniya duk abin da mutum ya samu a duniya da duk jin daɗin ta wato bai wuce kamar in an samu teku ana tafiya da kai a cikin jirgin ruwa sai ka ɗan leko ta ƙasa ka fito da ɗan ka wannan sai ka tsoma a cikin ruwan sai ka ɗaga to duk abin da hannunka ya fitar daga ruwan wanda ka rage ruwan tekun to shine kwatankwacin bambancin duniya da lahira ka kwaye da kai haka ka rage nan nawa ka rage idan a percentage ne nawa kenan kaga bai ma kai da za iya kiyasi ba to kamar haka ne bambanci yasa Allah ce fa mamata ul dunya fil akhirati illa kalina yana nufi illa kala shay kamar ba komai bane ba sai Allah ce illa tanfiru ai illa takruju idan du'itum lil khuruj idan kuka ki fita lokacin da aka ce ku fita yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi wani irin azaba kenan a azaba zul Allah zai ɗanɗana muku azaban kaskanci kamar yadda ya faɗa cikin hadisi da muka karanta jiya allahu alaikum zullan sai Allah ya dora muku kaskanci a bayan ƙasa la yanzi'uhu ba zai taba cire muku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma abinda Allah nan ya ce daukakar musulmi tana cikin musulunci ne kadai duk inda mutum ya nemi wata daukakar inda shi musulmi ne ba wai a cikin umarnin Allah da annabinsa ba ba a cikin addini ba to ba zai taba samun daukakar ba shine yu'adhibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum kuma sai Allah ya canza waɗansu ba ku ba in Allah ya ga dama kamar yadda ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم to Allah yake cewa in ku ba za ku iya ba Allah zai kawo waɗansu kamar yadda ce in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin ai kuma waɗansu aka kwashe kafin aka kawo ku da ai ba mu bane a bayan ƙasar shekara ɗari hamsin da suka wuce da yawa daga cikin mu nan ba mu san ina muke ba lam yakun shay'an mazkura yanzu gashi mun zo muna bayan kasa haka wata rana ma ba mu nan don haka Allah zai canza mu ya kawo dan su masu yi wallahu ala kulli wala tadurruhu shay'a kuma rashin fitan ku ba zai cutar da Allah da komi ba in Allah ya ce ayi ya ce ayi ne domin amfanin ka kai da aka ce ka yin ba don amfanin shi Allah da za a yi da shi ya umarni ba Allah baya amfanuwa da duk abin da muka yi ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina ba za ku taba kaiwa yanda za ku iya amfanar da ni da komi ba ballantana ku amfanar da ni din walan tablughu durri fatadurruni kuma ba za ku taba iya kaiwa yanda za ku iya cutar da ni ba balle ku cutar inda za iya cutar da Allah ai da an baya mutanen da aka yi a baya ai sun fi kangarewa kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan ai sun fi mu karfi kuma sun fi tsananin kafircin da ɗagawa da girman kai da ji da kai amma wane ne suka taɓa fito aka yi protest wa Allah kuma aka ci nasara wane ne wanda suka taɓa sa Allah ya canza wani abinsa saboda wato criticism sun yi yawa saboda yawan yawan magana da cece kuce a ce Allah ya damu mutane an matsa sai ya canza sai ya canza kowane mutum a duniya in ya kawo polisinsa in aka yi masa yawa sai ya canza duk karfin ka in aka maka tawaye ba so Allah ne kadai ba za a iya masa tawaye ba shi yasa Allah ce wala tadruhu shay'a ba ku taba iya cutar da Allah ba kuma abinda Allah ya so sai yayi inna Allah balighu namrahu duk abinda Allah yake so yayi sai yayi ba taba hana Allah wani abu ba a baya to haka anan gaba ba za a iya ba shine wala tadruhu shay'a ba za ku taba iya cutar da Allah ba da komi wallahu ala kulli shay'in qadir duk abin da Allah yake so yayi sai yayi Allah ya iya yin komi shine ma'anar wallahu ala kulli shay'in qadir ja muje إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار نعم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى نعم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه إذا بكتي مكيش با أينزو فقد نصره الله to ai Allah ya taimake shi da kansa iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga garinsa saniyas naini yana matsayin na biyun mutum biyu iz huma fil a yayin da suke cikin kogon nan ya kulu li sahibihi yayin da yake ce da sahibinsa la tahzan kar bakin ciki inna allaha ma'ana ai haƙiƙa Allah yana tare da mu fa anzala allahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nitsuwarsa a kansa wa ayyadahu bi junudin lam tarauha kuma ya karfafe shi da wasu rundunoni waɗanda ku ba ganin su wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla kuma Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ita ce makaskanciya wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah kuwa ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim Allah shine mabuwayi <clears throat> akan dukkan komi da kowa hakim kuma mai hikima a cikin dukkan abin da yake zartarwa a ayar baya Allah ya ce illa tamfiru yu'adhibukum in ba ku fita ba in kuka ki Allah zai muku azaba wannan yana nuna kuma Allah ce wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai kawo waɗansu to wannan kadai yana nuna mana falalan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun ki yin Allah ya canza waɗansu ko da su aka yi aka gama ya nuna cewa Allah ya yarda da aikin su kenan shi yasa bai canza ba su ya kawo ba kuma ya nuna cewa babu wanda ya cancanta da manzan Allah ta salama kamar su domin Allah ya ce musu in kuka ki yin wannan babban assignment din da ba wanda zai iya sai wanda ya dace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to zan kwashe ku sai in kawo wasu an kwashe su an kawo waɗansu da su aka fara kuma da su aka gama ya nuna cewa lallai sahabban manzon Allah sallama sun cika wajen samun yardar Allah to wannan aya ta yanzu kuma sai Allah yake gori wa mutane yake cewa in ku kun ki ku taimake shi a taron ku gaba daya to Allah ya taimake shi a lokacin da yake su biyu ne ma kadai daga shi sai babban sahibinsa wannan kuma yake nuna ko a cikin sabon akwai matsayi matsayi kana hawa kana hawa kana hawa daga kan wane sai wane sai wane sai wane har sai ka je kololuwa shine zaka je wanda daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi kadai shine idza yaqulu li sahibihi an fahimta sahabbai gaba ɗayan su Allah ya yarda da su bayani akan su da falalar su da matsayin su da fifikon da suke da shi akan kowane dan taliki ko mahaluki a duniya in ba ba annabe bane yana nan yana zuwa a can gaba cikin ayoyin wasabiquna al na minal muhajiri na wal'ansa. a yanzu kuma akwai taɓakalashi na waɗanda suka fi kowa daga cikin sahabban ko wanda a cikin sahabban yi fice sama da kowa domin kowane babba ma akwai babba a samansa wanda ya fi kowa a cikinsu ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba da shaida cewa shi sahabi ne duk sauran sai dai a haɗa su a cikin magana guda su tafi a cikin wato motar da za ta kwashe su gaba daya amma wanda ake daukansa shi kadai daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sai shugaban su shine Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to akan sa ne wannan aya take magana shine Allah yake cewa in ku ba ku taimake shi ba to ai Allah ya taimake shi in akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka kore shi bayan sun yi mitin ɗinsu na wa'iz kuru bika alladhina kafaru li bituka, aw yaqtuluka aw yukhrijuka kamar da mu karanta a suratul amfal a baya suka yi mitin cewa su wannan annabin ya dame su don ka suna so su ga bayansa ya za su yi da shi suka yi shawara waɗansu suka ce akhrijuhu a kore shi daga garin nan a huta da shi waɗansu suka ce an kore shi za a samu matsala saboda zai je can ya je ya kafa gwamnati ya haɗu da waɗansu mutanen daga baya a dawo kanku ta zo ta yi backfiring waɗansu suka ce auya ƙatuluka a kashe shi ko a huta waɗansu suka ce in aka kashe shi za a samu babban matsala a akwai ƴan uwansa a nan garin ba za su yadda ba za a yi kashe-kashe mai yawa saboda wasu ma masu arha aka kashe tsakanin larabawa yan uwansu suka tsaya ballantana wannan mutum mai tsada kar a gwada kashe shi li bi tuka tukunna cewa a daure shi a masa dauri a gida daurin talala ko a sa shi a fursuna a rufe shi aka ce in aka rufe shi ma akwai matsala in aka rufe shi nan dole a hada shi da wani in aka hada shi da wani a can ba zai ci gaba da yadawa kuma rufe shi inda ya yana cikin garin nan to sai an samu dalilin da zai sa wasu yan kwansa za su bude shi kuma maganar ta sake zama wani iri sai mitin ya kare akan cewa an rasa mafita karshe dai sai aka yanke cewa kawai a san yadda za a yi a floating din da za a je a yi assassinating dinsa amma a ɓoye in aka zo kashe shi kowace kabila daga cikin manya-manyan kabilu na kudan shawa su kawo wakili guda ɗaya matasa masu jini a jika wanda ya fi kowa ta'addancin cikinsu su zaɓo ta yadda an zo sai a rasa waye za a kama kowa ma sun ba da gudumawa to haka an zo kaga ai ba zai yiwu a kashe kowa ba duk garin a mutu in aka zo kuma yan uwansa ba za su iya tinkaran gari duka ce za su yaƙe su ba sai dai a biya diya sai a ce to kowa ma ya kawo kuɗi in kuɗi ne ba matsala a haka sai aka shirya aka zaɓi ƙatti wanda za su je su kashe shi shi kuma Allah ya sa aka zo aka gaya masa cewa da shi na abin da ake shiryawa da aka shi kuma sai ya kira Khalifar sa'ali ibn Abi Talib ya ce ka zo ka kwanta a gadona ni kuma zan fita Allah zai kare ka haka ko aka yi manzon Allah sallallahu ya samu abubakar ya ce Allah ya mun umarni cewa in bar garin nan abubakar ya roƙa ya ce za ka yarda mu tafi tare manzon Allah ce ina wani in ba kai ba don haka abubakar ya shirya musu guziri ya ɗauki nauyin tafiyar gaba ɗaya tafiya ce mai nisa wanda daga makka zuwa madina za a yi tafiya ana yin tafiya na kusan sati guda ne ko kwana takwas don haka ya sama musu abun hawa ya sama musu ɗan rakiya ya ɗauka musu kuɗin da zai ishe su guziri sauran mutane wasu suka yi gaba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da abubakar suka kama hanya cikin dare suka fita in dare yayi suna tafiya in rana ta yi kuma su buya to suna cikin tafiya ne sai suka ga alamar cewa ana biyo su tunda in aka je aka bincika ba a gansu ba ba abubakar a gida babban abokinsa babu shi a gida to an tabbatar da cewa lallai sun gudu kenan kuma galibin mutanen su an samu da suka fita ina suka yi hanyar madina don aka shi ma yana hanyar madina hanyar madina nan kuma dama a fili ne don aka cikin rairayin hamada ne sahara ce don hakan ana tafiya duk inda yake za a gan shi sai 'yan duwatsu a kan hanya a wasu wurare kuma sun san dukkan hanyoyin da su ne roots inda suke iya kai ka madina don haka za a samu zaratan sojojin da za a sa su su je su nemo shi dead or alive ko a ina ne da haka sai aka fitar da mutane kenan yanzu da ya riga ya fita ya nuna ya halattar da jininsa kenan aka fita duk inda kuka same shi kawai a zo da shi ko da rai ko ba rai to annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma da shi da sayyidina abubakar abubakar ina hankalinsa yana tashi a lokacin da ake wannan tafiya shi duk damuwarsa ba shi kansa ba kada a ce za a taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ya kasa nutsuwa wani lokaci yana ta baya wani lokaci dawo ta gaba wani lokaci ta gefe duk ya kasa nutsuwa annabi ya ce me ya ruwa ne shi ya rasulullah hankali na ya kasa kwanciya in ina ta gaban ka sai in ga kamar wani ya hango ka ta baya zai yi harbi sai in koma ta baya saboda an yi harbin ya zame ni kai ka gani ka samu ka tsira ya rasulullah in ina baya sai in ji kamar ta gaba ne za a yi atakin ɗinka in koma gaba ya ce na kasa nutsuwa ya rasulullah manzo Allah ya ce ka nutsu ba komai Allah yana tare da mu da ya ga rutsuwar ya kasa samun nutsuwa sai ce mu shiga kogo mu kuya ne izhuma fil ghar sai suka shiga kogon garu saur dutsen nan da ake ce masa jabalu saur suka shiga suka shiga cikin kogo suka labe su kuma masu nema kaga za su ce duba ƙasa ba su gani ba sannan kuma za su ci gaba da zaga duk inda lungu da sako yake ta yi sun kuya ai sun ji motsin mu don haka da suka biyo sai suka biyo ta kan wannan dutsen an sha zuwa a wuce saboda amma mutum ya ji tunanin cewa ya sunku ya leka cikin wannan kogon iya dan nan ne Allah ya toshe basira. amma za a zo wurin ai ta hayaniya su suna jin su suna ganin kafafunsu amma suna shiru inda za su sunku ya da shi kenan abubakar ya ce ya rasulallah da ɗayan su fa yanzu zai sunkuya dubi kafarsa kadai ya sunkuya sai ya hango mu kenan ga su nan sunan fa suna ganin su manzo Allah yana ce masa haba ma baluka bithnaini Allahu thalithuhuma yace yace wane ina zaka iya da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su Allah yana tare da mu shine ma'anar inna Allah ma'ana bi ta'yidihi wa nasrihi wa tamkinihi ai Allah yana tare da mu wajen tabbatar da mu da taimakon mu da ba mu agaji ta yaya za a yi a ce za mu ji kunya wanda yake tare da Allah ai baya jin kunya don haka za su gama da wururansu amma ba za su taba ganin mu ba haka kuwa suna zaune su cikin nutsuwa shi da abubakar yana cikin tsoro sosai da fargaba shi duk wallahi ba akan kansa ba sai akan manzan Allah sallasa wannan magana da annabi sallama ya gaya masa sai Allah ya taya shi da fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar masa da nitsuwa shi ma sai ji ya nitsu dukkan su biyu sai aka samu nitsuwa kamar yadda waɗansu malamai suka ce damirin na alaihi yana koma ga abubakar wasu suka ce ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce akan abubakar suka ce ah, annabi kan yana nitsa dama shi yake ce masa inna allaha ma'ana kaga shi a nitsa yake waɗansu suka ce a'a fa anzalallahu sakinatahu alaihi fa kala li sahibi inna ma'an. Allah ya saukar masa da nutsuwan ne sai ya ji ya samu kwarin gwiwa har yake cewa abokinsa karka ji tsoro Allah yana tare da mu an fahimta haka kuwa aka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an zala junudan lamtarauha kuma Allah ya saukar da rundunar da ku ba kwa gani sai ya zama Allah ya saukar kamar yadda ya a yakin badar ya saukar musu da runduna na waɗansu da rasu razanar da su sai suka koma haka annabi suka yi kwana uku a cikin wannan kogon daga baya dai suka yanke kauna aka turo rundunar da ta sa duk suka razane sai suka koma suka ce ba su ga kowa ba alama ya mutu a cikin jeji ala ya yi naro escape ko ma menene dai oho Allah ya tsirar da shi Allah ya ce waje ala kalimatar na kafaru sufla kalmar kafirai ta shirka da rantsuwansu a kan cewa sai sun kashe shi sai sun ga bayansa haka Allah ya dunkufar da wannan kalmar ta koma ƙasa wa kalimatullahi hiya ulya a wata kira'a wa kalimata Allah hiya al-ulya bi ma'ana wa ja'ala kalimata Allah al-ulya sai Allah ya ɗaukaka kuma kalmarsa ta la ilaha illallah wallahu azizun hakim Allah madaukin sarki shine mabuwayi mai yin abin da ya so hakim kuma mai hikima a cikin al'amuransa wannan darasi ya kamata mu sadaukar da shi ga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifansa na farko Abdullahi ibn Abi Quhafa Abubakar kenan amma bari mu dan kara karatu kadan jamu mu je infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum hmm. wa أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وبنجي انفروا كفتا كزابرا دم gaba ɗayanku ku fita shifafan wasu ƙala ƙwanku da ƙwarƙwatarku wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuma ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku saboda tafarkin Allah zalikum yin hakan khairul lakum shi yafi muku alheri in kuntum talamun in kun kasance kuna sane da haka <clears throat> wannan ayar karfafa gwiwa ce akan abin da aka faɗa a baya na cewa da an ce muku malakum me yasa an ce muku infiru sai ku kifita to shine Allah yake cewa ku fitan an ce ku fitan in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku to kowa ya amsa kira khifafan wa thiqalan <clears throat> fasaran waɗansu kenan kowa ya fito sigaran wa kibaran kuhulan wa shababan da matasa da tsofi kar a bar kowa a gida kowa ya fita wasu ka ce ma'anar khifafan wa thiqalan shine aghniya wa masakin da masu kuɗinku ku da matalautan ku kowa ya fita kar wani ce zai bada kuɗi sauran su su je kowa ma sai ya fita wani suka ce wa mashagila wa gaira mashagili kuna da hidimomi a gaban ku ko ba ku da hidimomi wani ya sa aure a gaba wani ya sa bai yi graduating ba wani bai yi wane ne ba duk uzurorin gaban ku kowa ya ajiye uzurin a fita wani suka ce a'a nashatan wa gaira nashat shin kana cikin nishadi ko kana jin haka kasala kasala duk sai ka fita shine shifafan wa kala wasu suka ce fil usri wal yusr ko a cikin wahala ko a cikin sauki wasu suka ce munfaridina wa mujtami'in ma'anarsa shine ko ɗaiɗaikun ku shine khifafan wa thiqalan shine a jama'a a taro gaba daya a fita wasu suka ce rijalan wa fursana ko akwai abun hawa ko akan kafa dole a fita wasu suka ce afuya'a wa du'afa ko a cikin karfi ko a cikin rauni wasu suka ce a'a man la iyala lahu wa man lahu iyal sawa'un kana da iyalai kana da gida ko kuma kai gwauro ne tuzuru kowa ya fita shine ma'anan khifafan wa thiqala an fahimta imamu shaukani yace ayar da ta hada dukan su kawai kowanne ma ya shiga don aka duk halin da ake ciki kawai a fita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma kawunanku fi sabilillah a tafarkin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi yafi alheri a gare ku in dai kun kasance kuna masu sani to wannan waɗansu malamai suka ce wannan aya da haka take a farko lokacin da aka zo zuwa yakin tabuka amma daga baya sai aka soke ayar sai zama sai wanda yake da aka soke ayar da wato waɗanda ba su da hali an ba su uzuri ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله Allah ya ce banda masu rauni banda marasa lafiya banda waɗanda ba su da abin da za su iya rike kansu da shi sai aka ce ita ta soke wannan waɗansu suka ce a'a a ɗaya daga cikin ayoyin da suka soke ita ce wa ma kana almu'minuna liyamfiru kafa an ce infiru shifafan wa kala bi mana infiru umuman kowa ya fita sai Allah ce a'a daga baya wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafa kar a fita gaba daya a samu wasu da za su rage wanda za su ilimantar da mutane an gane ko wasu kuma suka ce a'a ba sokewa akai ba ita wannan ayar tana nan wancan kuma sai aka yi istisna'i istisna'i kuwa ba nas bane kowa ya fita sai aka cire banda zuwa fa banda mata banda yara banda marasa lafiya banda wanda ba su da abin da za su iya rike buzuri banda kaza banda kaza saboda rauni wannan kuma tace banda malamai falaula na fara min kulli firqatin minkum li liyatafaqqahu fi din wadanda su zauna su yi fikihu a addini su yi karatu wal yundiru qawmuhum idza raja'u ilayhim wanda su za su dawo gida suna karantar da mutane in suka je aka kashe su to ya za a yi wani abokina wanda Allah ya wanda aka jarrabe shi da bala'in tsoro ya zo Najeriya lokacin muna Malaysia yana zuwa lokacin ana irin bama bamai din nan shi kuma baya son wani abu na tashi hankali ya zo yana jan zalla dama yana gani a jaridu ana a labarai ana cewa ana ta da famfa ana harbi fa a Kano an yi kabbara an fara sallah ya yi rukuku, ko sai ji bama daga can nesa ba kafin a tashi ruku'un mamunsu suka da shi zuga lasa ya bar takalminsa a wurin ya lalace sai bayan kwanaki aka haɗu da shi malam ya aka yace a daga ruku'un nan ai yi wani jihadin shi ne jihadin nafs in tsayar da kaina aka ce to malam ba ku ne malamai masu jago masu jagaba aiwa ya ce a ah, mu ban da mu Allah ya ce dama ku ne za mu jura ku gaba mu Allah ya ce fa ma ma kana almu'minu da yafiru kafa mu malamai ne don haka mu mu tsaya mu ci gaba da karantarwa Allah ya kyauta don haka sai suka ce istisna'i aka yi aka cire waɗansu masu rauni da masu karantarwa da wane ne sauransu kuma duk su fita amma waɗansu sun ɗauki wannan aya da gaske yadda take wannan aya a lokacin da za a je yakin tabuka wanda za mu zo mu ji bayani a kanta a can gaba allazina taba'uku fi sa'atil usra yana ɗaya daga cikin yakukuwa mai ban tausayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar shi da sahabbai wanda zai nuna maka gaskiyar azima da gaskiyar aqida da azama da biyayya irin ta sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa lalle mutanen nan sadaku ma ahadullah alaihi wallahi da gaske suke fita aka yi a wata irin wahalan da Allah ne da kansa ya shaida cewa wannan tafiya akwai wahala tafiya ta kilomita 850 daga madina a tsananin zafin rana a yayin da babu takalma sosai ballantana dawakai ballantana rakuma haka mutane suka fita ba isasshen abinci balle ruwan sha haka aka yi tafiya a ƙasa raƙumi ɗaya a samu mutane da yawa suna yin suna karɓeɓeniya a kai doki ɗaya a samu mutane da yawa suna karɓeɓeniya a kai haka aka tafi tabuka aka ja ka dawo to wannan tafiya da aka yi a lokacin da za a je babu guziri sannan lokacin da za a je babu isasshe na mazaje da za su je su yi yakin amma duk da haka Allah ya ce in firu shifafan wasu kala kowa ya fita nan ne aka jarrabi imanin mutane sosai saboda Allah ya gane waye da gaske yake yi wane ne kuma ba da gaske ba yake an gane ko to wasu sabai sun fahimci wannan aya a yadda take yadda Allah maɗaukin sarki ya ce kowa da kowa ya fita din nan haka waɗansu duk da Allah ya ba su uzurin suka ce su ba su karɓi uzurin ba su kawai suna nan aka yadda wannan aya take Anas dan ya ruwaito cewa Abu Talha mahaifin mato mijin mahaifiyarsa din nan Abu Talha wanda ya auri mahaifiyarsa bayan mutuwar babansa ya tsufa tukub kawai wata rana zai karanta wannan aya kawai ce kai ku ɗora mun sirdi in tafi jihadi aka ce haba dattijo ya ce jahizuni ya baniya ya na a ɗora mun sirdi in tafi jihadi aka ce haba baba yarhamukallah Allah ya maka rahama haba baba a zauna mana a gida ga munan matasa masu ƙarfi a jika ka zauta ma a sallallahu alaihi wasallam hatta mat ka yi yaƙi da manzon Allah san baka taɓa gazawa ba har manzon Allah sai sallama ya kwanta dama ana gwabzawa da kai wa ma'a Bakarin hatta ma an buga da kai tare da abubakar yana jagora har ya kwanta dama kana nan wa ma'a umara hatta ma an yi ta yaƙi da kai zamanin sayyidina umar har umar ya bar duniya yanzu ana zamanin Usman wa nahnu nahzu fa nahnu nahzu anka yanzu kan dan Allah ka huta tsufa ya riga ya kama ka washta'ala ra'su ba, kai ya riga ya yi fari ba ba a zauna a gida a bar mu ba ta samu fita wannan dattijo fa aba ce wallahi ba zan zauna ba in kun bi ta me kuke nema suka ce aljanna ya ce ni a raba banda ni duk abokaina da sa'o'ina da duk mutane na sun kwanta dama an yi ta jihadi tare da manzon Allah sun rasu ni Allah ya bani tsawon kwana in zauna in mutu a gida akan keso ya wallahi ba zan yarda da wannan ba a fagen fama za a mutu da ni wannan dan dattijo ya mata yan yaran nan suka ga in sun saba masa sun saba wa mahaifinsu suka masa sirri ya hau doki aka fita da shi ana yaki ana yaki har aka je bakin teku ya ce wallahi da ni za a shiga ya sauka akan doki aka shiga da shi cikin teku sai da aka je tsakiya kawai sai dattijon nan Allah ya masa cikawa a wurin ba a je fagen yaƙi ba amma an mutu akan hanya ana tafiya da cijon nan ya mutu suka ce ana neman ƙasa da za a binne shi babu ƙasa ana tafiya a tsakiyar ruwa ne aka rika tafiya ba a iso inda ruwa yake ba sai da aka yi kwana inda ƙasa take ba bakin gama sai da aka yi kwana tara ibnu kathir yace ce falam ya babu abin da ya canza a jikinsa yana nan kamar ka ce sannu ya amsa saboda wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah madaukin sarki yace kar kai tsammani sun mutu ba su mutu ba a wurin Allah ku a wurin ku za ku gansu kamar sun mutu amma a wurin Allah suna da rai fadafaluhu fiha har suka je suka samu kasa aka ja ka binne shi Yadda sabbai suka gaskata manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma inda suka yi da gaske kenan matasansu da tsofinsu to shine ma'anan kifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah tare gaba لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله يبعد لنا لو كان عرضا قريبا Allah ya ce inda a ce akwai wani abun romo na samun abun duniya a nan kusa wa safaran qasidan ko wata tafiya ce wadda take matsakaiciya ba mai nisa ba lattaba'uka da sun bi ka walakin ba'udat alaihim shuka, sai dai wannan tafiya kan ta musu nisa wa sayahlifuna billah kuma zaka ji suna rantsanantsa da Allah law istata'na la kharajna ma'akum ai inda mun samu hali da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su da rantsanantsan ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakazibun alhali Allah yana sane da cewa su makaryata ne Allah yana magana akan munafukai an gane bayan ya ce kowa ya fita sai Allah yake cewa munafikai su ba za su yadda su fita ba sai dai in abun duniya ne za a samu to nan kan inda an je an samu abun duniya za ka ji su suna cewa ai inda sun sani da sun fita lauka na aradon kariba abdullahi dan abbas ya ce bi ma'ana lauka na ganimatan sahlatan karibatan da ce wata ganima za a samu a nan kusa wanda ba wahala da sun je saboda abun duniyan suke so wa safaran qasidan ai wa safaran abin nan hayyinan ghaira sa'ab dhi mashaqqa da a ce akwai ta tafiya da za a dan yi dan nan kusa haka za a dan fita gari Madina ja wawuro a dawo lattaba'uka da sun bika ai la kharaju ma'aka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa bima walakin ba'udat alaihim al-masafa wannan tafiyar su kan aurin su ta musu nisa na tafiya buka don aka bara su yadda su je ta buka ba shine ashukka bi ma'ana masafatun ba'idatun lissafar tafiya mai nisa a tafiya shi ake ce wato nisan tafiya shine ashukka ba'udat alaihim ashukka ai ba'udat alaihim almasafa wa sayahlifuna billah zaka ji suna rantse rantse in aka dawo suna cewa lawi istata'na la kharajna ma'akum a ai matsala aka samu akwai matsala ne ai da ba don matsala nan ba wallahi da tare da mu aka ji yuhlikuna anfusahum Bilyamin yamin bil aymanil kadhiba suna taran taran tsaye wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah yana sanar da cewa wannan rantsuwa da suke yi din ta ƙarya ce shine Allah ya ce afa anka lima azinta lahum Allah ya maka afuwa me yasa maka ba su izini tun a farko da suka ce suna nema a ba su izini su zauna a gida wa ya ce ka ba su izini hatta ya ta bayyana tabayyana na alladhina ai da ka bar su su fita tare da kai har ka zo ka fahimci su wane ne masu gaskiya wa ta'alam al kuma su wane ne makaryata la yasta'dinuka la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim hmm. wallahu alimun المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama kan ba za su rinka neman izininka akan su zauna ba za su fita jihadi ba in dai ba da uzuri na shari'a ba an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim akan kar su fita su yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masani ga masu takawa inna ma lazina alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ai iyaka waɗanda ke neman izini a wurin na su zauna a gida kasu su fita su ne waɗanda ba sa yin imani da Allah da ranar kiyama wartabat buhum kuma zukatansu suke yin shakka akan imani da kai da abin da ka zo da shi fahum fi raibihim yataraddadun sai ga su a cikin shakkar su suna yawan kai kawo a cikin dimuwa suna ta taraddadi sun ki su tsaya a wato matsaya guda Allah yana cewa masu imani da Allah da ranar kiyama ba ta tsayawa suna neman izini akan neman cewa su zauna ba za su je ba kowane mai mumini kan zai fita tare da kai aiki lakini rasulu na amanu ma'ahu jahadu da annabi da wasu imani duk sun fita amma wanda ba su yi imani ba ba sa son fita to shi ne Allah ya ce afallahu anka Allah ya maka abuwa amma waye ce ka ba su izini da suka zo neman izinin shine lima adin talahu. wannan ita ce mu'ataba shine Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi me yasa kai kaza an yi daya anan an yi daya a ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa kake haramta wa kanka da Allah ya halatta maka tabbata rimar zata azwaji don neman yardar matanka an yi haka a abata wata walla an ja a hul'ama ya murtuke fuska kuma ya juya baya saboda makaho ya zo masa a can gaba sai Allah ya ce kalla karka sake haka waɗannan wurare su ake ce musu mu'ataba shine Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama me yasa yayi abu kaza wannan na farko ku sani girmamawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaskantarwa gare shi ba kamar yadda sahabbai suke cewa ka taɓa jin wani babba zai yi fada wa karami amma tun kafin ya ce masa kai kuskure sai ce an yafe maka yace afallahu anka kai ku an yafe maka lima azin talau me yasa ka musu kuskure saboda tun farko ma ka ji cewa ba faɗa za a maka ba za a nuna maka cewa nan gaba ga abin da fi kayi tarkul aula ne ba haka ya fi ka yi ba sannan kuma don a nuna shi bawa ne Allah kuma Ubangiji ne Allah ne a sama manzan Allah su salama ne a ƙasa zai iya nuna masa cewa kada a rika kaza ga yadda nake so a rika yi saboda shi ma mai bin doka ne shi ma yana ƙarƙashin doka da oda ta Ubangiji shi yasa muke cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa Allah ya ce masa Allah ya maka afuwa tun kafin a gaya maka kuskuren wa ya ce ka ba su izini ai da baka ba su ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku har sai ka jira kaga su wane ne na gaskiya ta dan an zo fita in sun kawo uzuri in ka ce ban baka uzurin ba kaga karshe zai yadda ya je don baka bashi uzurin ba ai da aka zaka gane na gaskiya wata alamar kadibin kuma ka gane waye na karya ya nemi izini ka ki bashi amma ya ki zuwa kaga daga nan zaka gane da kanka jama'a an fahimci wannan akwai bayani sosai da ya kamata mu yi dangane da ismatul anbiya shin annabawa suna kuskure ko ba sa kuskure shin annabawa ma'asumai ne ko ba ma'asumai ba amma tafsirin mu tafsirul mawdu'i ne ba ma so mu wuce gona da iri ba ma so mu wuce makaɗi da rawa akwai asalin gurbin wannan yana zuwa nan gaba kaɗan in Allah ya da a shekara biyu masu zuwa a cikin tafsirin suratu yusuf walaqad hammat bihi wa hamma biha baka ku biyo mu kaɗan in Allah ya kai mu in Allah ya bar mu radaran da lafiyar da kuma damar in Allah yadda a can ne za mu yi baje kolin bayani sosai a kan shin annabawa suna laifi ne ko ba sa laifi an fahimta ko a cikin waccan surar in Allah kai mu baɗi za mu haɗa suratu yunus da suratu hud gaba ɗaya mu kaɗe su a lokaci guda sai zama sura ta gaba kuma ita ce suratu yusuf ita kuma gaba ɗayanta a cikin shekara guda in Allah ya kai mu Allah ya kai mu da rai da lafiya amma dai a yanzu kan a ɗan abin da muke nema a nan mun ji cewa ba Allah yana nuna manzan Allah sallama ya yi laifi ba ne yana nuna masa cewa ya yi abin da ba haka Allah ya fi so a yi ba shine tarkul aula ya ce masa Allah ya maka afuwa kuma in ma wani ya ce kuskure ne to Allah ya ce ya yafi kuskuren shine ma'anar afallahu anka jama'a an fahimta ko shine Allah yake cewa waɗanda suka yi imani kam ba za su zo suna kawo uzurori da na gaskiya da ba na gaskiya ba za su je su yi abin da Allah ya sa su ne amma waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar kiyama ba su ba za su yi haka ba to kamar yadda muka yi alkawari bari mu dan koma bayani kaɗan na ƙari na taɓa kalashe kafin mu je kan bayani akan sahabbai umuman mu ɗan yi bayani akan falalar abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi cikin ayar da Allah ce idza qulu li sahibihi wannan ayar malamai suka ce ita take nuna darajar abubakar sama da kowane mutum a duniya in ba annabi bane shi saboda shi ne kadai wanda Allah ne ya ce shi sahabi ne duk sauran sahabbai annabi ne ya ce antum ashabi ku sahabbai na ne amma su waɗan amma shi abubakar baya bukatar sai wani ya faɗa Allah ne da kansa ya ce shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta sunansa Abdullahi amma ana masa alkunya da abubakar annabi ne ya sa masa suna abubakar saboda matarsa aisha yar abubakar ɗin ce shi kuma sai ya ga ba zai rika kiran sirikinsa da asalin sunansa ba sai rinka ce masa baban wannan budurwa da na aura shine ma'anar abubakar jama'a an fahimta amma asalin sunansa abdullahi babansa sunansa Uthman amma shi ma ana masa alkunya da Abu Kuhafa at-Taimi al-Qurashi an haife shi shekara hamsin an gane kafin hijira kenan kusan sa'anni suke da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bambancin bai wuce shekara ɗaya ba ko biyu annabi ya girme shi ya bar duniya kuma shekara ta goma sha uku bayan hijira an gane ko sannan kuma sai ya zama kusan a irin shekaru su ɗaya da annabi sallama don an ce a haihuwa annabi ya ba shekara uku sannan annabi sallama ya riga shi da suwa da shekara uku kaga ya nuna cewa kusan shekaru iri ɗaya suka yi da manzan Allah sallallahu sallama a duniya kenan an fahimta ko kuma ya rayu a garin makka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu sannan suka hijira tare tun da annabi sai ya sa ya sa kafarsa ya fita daga makka haka suka fita tare kuma duk inda annabi zai je tare da shi yake zuwa ba su taɓa rabuwa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam a duk tafiye-tafiyensa sai tare da shi tun bayan da ya riga ya zama annabi har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma saboda tarayyar Allah ne ya haɗa ba za ta taɓa raguwa ba shi yasa ga kabarinsa kuma ga na manzon Allah sallallahu alaihi annabi yana rasuwa da aka binne shi ba a sake kawo kowa an sashi a kusa da shi ba sai abubakar aka sashi shine next dinsa kuma annabi sallallahu ya taɓa cewa kadhalika nub'atu yawmal qiyama yanda ka ga mu a jeren nan haka zamu tashi a ranar kiyama ga shi ga babban abokinsa Allah ne ya haɗa abotar shi yasa yace idza yaqulu li sahibi an fahimta ko kuma abubakar ya auri mata guda huku ya haifi ƴaƴa guda shidda uku maza uku mata ƴaƴansa guda uku maza sune da Abdulrahman da Abdullah da Muhammad ƴaƴansa mata sune Asma da Ummu Kulthum da Aisha radiyallahu ta'ala anha sana Abubakar shine kadai sahabin da Allah ya masa katarin da bai yi wa kowa ba dukkan ƴaƴansa musulmi dukkan iyayensa da mahaifinsa da mahaifiyarsa musulmai dukkan matansa musulmai duk wani sahabi zaka samu ko ɗaya cikin matansa ta bata musulunta bai rabu da ita ko ƴaƴansa basu bi shi ba ko mahaifansa amma shi duka haka Allah ya bashi sannan Allah ya bashi albarkar samu kusan da yawa daga cikin sahabbai ta hannunsa suka musulunta kusan da yawa cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna dinnan guda goma galibin su abokan abubakar ne shi ya jawo su suka shiga musulunci an fahimta ko Allah ya ƙara yarda a gare shi to ga kaɗan daga cikin falalolinsa da imamu muslim ya kawo a cikin kitabu fada'ilis sahaba hadisin anas dan malik shine na farko wanda yake cewa abubakar ya bashi labari da kansa ya ce ina tuna lokacin da muke kogo ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mushrikan nan suna neman mu suna tsaye a wajen kogon nan ina ganin kafafunsu inda ɗayan su zai sunkuya da zai hange mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar mun da hankali yana ce muni ya ababaka ma zannuka bithnaini llahu thalithuhuma <clears throat> me kake zato ne don dangane da ubangijin da shine na ukun mutum biyu hadisi na gaba hadisin da wato abu sa'idin al-khudri ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari yana yin hudu ba ta karshe karshe ta bankwana shi yana cewa wani bawan Allah Allah ya bashi zaɓi ko ya zaɓi abin da yake so a nan duniya duk a bashi ko kuma ya zaɓi abin da ke wurin Allah sai zaɓi a wurin ke wurin Allah kowa yana sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari bai gama gano ƙarshen labarin ba sai a ga abubakar ya fashe da kuka yana ta kuka yana cewa fadaina ka bi a ba'ina wa umma hatina ya manzon Allah mun ba da fansan iyayenmu maza da iyayenmu mata saboda ranka ya rasulallah sai suke cewa shi kuma wannan dan tsoho me yasa yake kuka annabi yana bada labari bai gama labari ba kai ka fara kuka sai muka gane ashe abubakar ne kadai ya gane manzon Allah yana nufi kansa ne Allah ya bashi zaɓi ko ya zauna a duniya ko ya tafi shi kuma ya zaɓi ya tafi yanzu ashe manzon Allah zai tafi ya bar mu kenan shi yasa yake kuka yace fa kana na bihi sai muka gane ashe abubakar ya fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma na taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amanna nasi alayya fi malihi wa suhbatihi abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ababakarin khalila walakin ukhuwatu islam la yanna fil masjidi khawkhatun illa sudda illa khawkhata abubakar yace ba wani mutum a duniya da ya isa mun gori wanda na ci gajiyar dukiyarsa kuma na ci gajiyar abotarsa ta gaskiya kamar abubakar in akwai wanda zai iya mun gori to abubakar ne kadai abubakar kuwa da ya ji wannan sai ya fara kuka ya ce wahalli wahal ana wa mali illa laka ya rasulallah ya ce da ni da dukiyata ai aidun naka ne ya rasulallah ka juya mu yadda ka ga dama manzon Allah ya ce ba na da mutumin da na taɓa cin moriyar arzikinsa irin abubakar ya ce inda a ce zan iya ɗaukan wani a matsayin khalili bayan ubangiji na da abubakar zan ɗauka ya ce amma sai dai 'yan uwantaka ta musulunci ya ce daga yanzu a rufe dukkan ƙofofin da suke shiga masallaci wanda ya hada da gidan mutum inda ya banda main door wanda kowa zai zaga ya shigo inda dai banda kofa ta ta shiga daga gidana sai kofar abubakar shi yana da wannan daman shi ma saboda shi ne next in command sannan kuma sai hadisi na gaba hadisin amru bin ya as yace annabi sallallahu alaihi ya nada ni shugaban rundunar da za a je yaki ya ce ni kuma sai kaina ya fashe sai na ce kai ni ma yau fasulana ya fito ashe ni ma yau na samu promotion sai na fara jin halama yau na fi kowa sai na je na samu manzan Allah sallama don in an taya jiya ya matsayina yake sai na ce man ahabbun nasi ilaika ya rasulullahi duk duniya wane ne ka fi so ayyun nasi ahabbu ilaika yace ina so in ji annabi ko zai sani a na farko yau da na samu promotion tun daga abubakar ga umar ga usman ga ali ga sauransu amma an ce ni ne shugaban runduna sai ya tambaye shi ya dauka za a ce kai ne sai annabi sassalama ya ce masa aisha in kana tabbayan wanda na fi so ne to ba maganar dan waken zagaye ba kama kama wanda na fi so a duniya ita ce aisha sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ji wannan wa minar rijal ina nufi a maza ya oh. eh, amma kan na san ita ce ai ka riga ka ba da amsar waye ka fi so a maza sai ce abuha babanta ya ce to naji wannan summa man daga abubakar sai wa ya ce summa umar sai umar ha'a ya ji ba iso kansa bai ce sai tashi kawai ya ce tambayar ta isa hadisi na gaba hadisin jubair ibn mut'im Allah ya kare yarda gare shi yace ya taba wato wata mace ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya rasulullah wata bukata ce tata ta gama faɗa sai annabi ya ce mata je ki dawo mana kamar yana jira an samu amsa ko an samu abin da ake bukata ta dawo daga baya ta same shi sai ta ce fa illam ajidka in nazo ban same ka ba fa ta anil maut tana nufi ai akwai mutuwa innaka mayitun wa innahum mayituna in nazo samu ka rasu fa waye zai biya mun bukata ta sai annabi ya ce fa in lam tajidini fa ati ababakar in kin zo baki same ni baki zo wurin abubakar zaki same shi shine akan kujera wannan suka ce ya nuna ishara ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi cewa abubakar ne zai dale kujerarsa a bayansa hadisi na gaba zai aisha tace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cutar ajali sai ya ce ku kawo mun takarda in yi dictation a rubuta aiki kira mun babanki da dan uwanki saboda a zaunin da takarda zan yi dictation a yi rubutu ina so in bar wasiya fa inni akhafu an yatamanna mutamanni yace ina jin tsoron kada wani mai tsammani yayi tsammani bayan na mutu wani ya zo ya ce zai hau kujerar nan ko a zo ana rigima siyasa a bayana a kawo takarda in rubuta abu a fili ya wa ka'ilun ana aula ballantana wani ma ya zo ya ce shi ya kamata ya hau kujerata sai manzo Allah ce kai ku bar takardar ma na fasa wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar yace ku bari na fasa da Allah da mu'mine ba za su taba yarda ba ba za a ban kunya ba ba wanda zai hau kujerar nan sai abubakar manzo Allah sallallahu alaihi bai zo ya faɗa a fili ya ce in ya in ya in ya rasu Abubakar ya hau kujera ba amma alamomi sun nuna cewa Abubakar shine wanda zai zo bayan sa sallallahu alaihi wasallam hadisi na abubakar hadisi na abu hurairah Allah ya kare da gare shi shine zamu tsaya akai wanda yake tabbatar da abubakar yana aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo da safe wata rana sai ce yau waye waye gari da azumi dukkan su ba wanda ya dauki azumin ta dawo yau sai abubakar sai ya ce gani ya rasulullah an jima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau waye ne ya raka gawa zuwa makabarta cikin waɗanda suke wurin ba wanda ya raka gawa ta yi dai sun yi sallar janaza amma raka gawa sai abubakar ya ce ni ne shi haka sake ce man at'ama minkum al-yawma miskina yau wa ya ciyar da miskini a yau din nan ba wanda ya ci a wurin sai abubakar ya ce ana ya rasulullah faman ada minkum al-yawma marida yau wa ya je gaida mara lafiya ba wanda ya daga nu sai abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai majta ma'ana fi mri'in illa dakhala al-janna wannan abuwa ba za su taba haduwa akan mutum daya ba face dole sai ya shiga aljanna mai annabi yake nufi abubakar yana aljanna Allah ya ƙara yarda ga abubakar Allah ya ƙara salati da salama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda zama kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh